بسم الله الرحمن الرحيم الفاعل فاعل نعم الأمثلة misalai tsarar fuskur tsuntsu ya tashi jarar hisan tsarar usul tsuntsu ya tashi jarar hisan doki ya gudu na ibar walak tsarar usul tsuntsu ya tashi daga tsara ta ilmadin mabaniyun alal fatah az-zahira ala akhihi wa ya tashi sama ko unzu shine fa'il shi aiki tashi fa'ilun marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhihi jarar misal doki ya gudu jara ina majin mabni ala al-fata al-muqaddara ala al-alif mana anin zuhuriha at-ta'azzur Waye ya gudu alhisan fa'ilu marfu bi damma az-zahira la akhir la'ib al-walad yaro yayi wasa la'iba fi'l madi mabni ala al-fath al-walad fa'il marfu bi damma az-zahira la akhir na'am يعوم السمك يعوم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره السمك فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره نعم يلسأ البعوث يلسأ فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره سولنا تشيلو sauro na cizo waye da cizo alba'ud shi ne fa'ilun marfobi don ma a zahira na akari ta akulun bint yarinya tana ci ta akulun fi'il mudari marfobi don ma albin wanda waye da ci albin yarinya ya ce fa'ilun marfubi don ma a zahira na akari na alƙa'ida ƙa'ida alfa'il ismin marfubi ta kalli shi fa'il suna ne mai rufa ta kaddama hu fi'il fi'ili yana gaba da shi fi'ili yana gabatuwa gare shi fi'ili yana gabatuwa zuwa gare shi sai fi'ili ya zo farko sannan a samu fa'ili hmm? amma aka ce al'usur tsara al'usur tsara ba a kira usur fa'il duk da fasarar ɗaya ne al'usur tsara bai fasarar tsuntsu ya tashi tsarin usur ba tsuntsu ya tashi ko kama a nan wajen al'usur tsara shi ne shi irabin shi muktada mubtada ne shi inda suna ya zo farko da gamma ya zama mubtada ba fa'il bane a nan waje ne amma tsarin usul wanda fi'ili ya zo kafin a samu fa'il to shi ne fa'il na aqida kuna ne duk da kuma kuma mazhaba na nahawu da suke ganin kawai ma ta bari shi yayi aikin ayan gama ko ina yazo in gara mai zo farko ko ina ne ko ina mai kuje koyi nan fa'il kawai kawai A gare amma wannan mazhaba dai shine mazhaba da shahara cewa sai fi'ili ya zo da na zama fa'ili a gani ta kaddama hu fi'ilun fi'ili yana gaba da shi yana gabatar shi wadanda an allazi fa'ala al-fi'il kuma yayi nuni ga wanda ya aikata aiki yayi nuni ga wanda ya aikata aiki shi fa'il بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم علامات التعنيف في الأسماء علامة التعنيف إذا تونها نعم الأمثلة مثالين tuhsinu khadijatu at-tahaya khadija tana kyautata dafa abinci hmm. tana kyautata dafa abinci tuhsinu a khadija haka take mace ko hmm. sunan mace ne ya alama gane ya alaman mace a wajen ta'u ta'adil din nan hmm. wannan wannan ta'u khadijatu din nan ta'u din nan shine alaman cewa bace ta'u marbuda نجحت المجتهدة نجحت المجتهدة mai ƙoƙari ta samu nasara al-mujtahidatu shi ma wannan tawo din da ke tare da shi tawo marhula din nan hmm. shine alamar cewa mace ce tarkusu dubba wato wannan dabba mai suna dubba tana gudu an gane ku tana gudu wato tura suna kira shi wannan dabba mai dan kumburarriya sarfin kuna da a daji B-A-A-R. E hmm? to shi wannan dabba yana gudu raƙadatin dajjali kaza ta yi bacci kaza ta yi bacci ya gaji ta umar buɗa ɗin nan in an samu suna mai ta umar buɗa to alama ne cewa wannan suna Ba ce amma kullum da suna yake zama ta umar buɗa ba mace bace kamar usama hamza hmm? Hmm. ukasha har wannan ga ta umar buɗa ba amma kuma namiji ne kaga ya sa amma na ka'ida amma asali ta umar buɗa alama ne na mace to wannan akwai suna wanda yake ta'anisu lafazan wa ma'anan ke irin wannan akwai ta'alisu lafazan la ma'anan ga lafazi mu'annas amma ga ma'ana muzakkar akwai irin wannan irin su usama din lafazan ne la ma'anan irin su kasha lafazan la ma'anan irin su hamza salha wannan ga lafazi amma wanda ma'ana eh na'am hazat laila ja'izat laila ta tattaro kyauta laila ta tattaro kyauta laila laila alaf mada alif ana kiran wannan alifu min alifu talif al maqsura alifu talif al maqsura shi ma alama ne na mace laila wannan alifu كماله هو أيوة. تشتري سلمى فاكهة سلمى سنة يا خايم المريض سلمى ألف ثاني إيه؟ المقصورة إيه نعم عبة الصغرى الكبرى كرمى كاسو بابا نعم كرمى كاسو بابا الصغرى الصغرى ألف ثاني المقصورة الكبرى شو ما كذلك نعم في علامة دي شو ما dallatul amya'u tariqa bakauriya ta bace hanya al-amya'u al a an samu da alif da nan ga hamza a gaban shi yadda kamar yadda malaman tafiye da kira cewa madul wajib al-muttasil inda ya zama to madul wajib al-muttasil to shi an shirkira al wasu sama'u والسماء وجاء جاء ألف كان زمي موجودة idan suna ya zo da alifu sannan ka hamza a gaban shi to shi alama na cewa wannan suna maka ce wannan suna maka ce misali eh tutiyu asma'u ummuha asma'u tana biyayya ga mahaifiyarta asma'u تعتني زينب بملابسها زينب تنا كل واد تفاف انت على شو من زينب تعني في نمي ما أنا ما أنا أعتني في نمي ما أنا ما أنا جون جون اللفظ زينب بابا من أعلام عن تعني في نمي Kawai alamar tani babu ne sai dai ana samun mace yin sunan kawai ne tani su ne ma'anan dunan laf a gari don ci ban su'adu ajala su'adu ta hau a gari wasu na kiran taya ma ajala mota a gari su'ad shi ma su'ad ga tani ne mai ma'anan dunan ihsan ta'arifi ne ma'anar nuna gaba su suke ma baki baki mata da za mu darasa izan eh, ta fahimci darasin ta shi ma wannan alqawaid eh. alawatu ta'anis al-asma salatu tattasil bi akhir alawatu ta'arifi na sunaye guda uku ne da suke saduwa da ƙarshen sunaye waliya ta'un mutaharrika ne ta'un mutaharrika alifun maqsud ta'un mai wasali shine mutaharrika ta'un mai faɗi fatimatu ko kuma alifun maqsura laila kubra أو ألف ممدودة أسماء قد يكون الاسم مؤنث خاليا من علامات التعنيف سونا مؤنث يكن كزance yawo binta daga alamar ta'anifi babu babu alamar ta'anifi gare shi ana samun haka kun gane to gaba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المستثنى بخلاء وعدا وحاشا sunan da aka yi wa istisnai aka mai togiya hmm. da kala da ada da hasha sadabtul azhara ma kalal warda na yanko fulawa banda wardi sadabtu bil fa'il azhara maqul bi mansubun wannan ma mazdariya zarfiya wannan ma din ba nafiya bace mazdariya zarfiya ba kore ba kai ba dan ko da shi ko ba shi kalal warda hmm. zai an kore kana khala fil madin jamis jamis mabni ala al fatra al muqaddara al al malani yuri al ard wa fa'iluhu yanzil tadiluhu bi huwa al warda maqul bi mawzuh dakaltu ghurfa al bayti ma kala ghurfa al na shiga dakunan gida banda dakin bacci ah. dakaltu fil wa fa'il ghurfa maqul bi mawzuh wa huwa mudaf albaiki albaiti muzafu ile ma manzariya zofiya kala ilu ma ji jami mabani alfata al-fatha muqaddara al-alif mana min zuriya ta'azzu wa fa'iluhu da mu zaka taqdiruhu huwa wanda bi gurfata amma maf'ul bi mansub wa mudaf annahu mudaf ilai na'am كان وايد hmm? na'am na'am zurtu زرت مساجد المدينة ما كلا na ziyarci masallatan birni banda guda daya na ziyarci masallatan birni banda guda daya zultu fi rafa'il masajid maqulun bi masu wa huwa mudaf al madina mudaf ilay ma mazariya zarfiya khalaf al madi jami mabni al fata al muqaddara al alimana min zuriya al ta'azzur wa fa'il huwa wahidan maqulun bi masu ذبح الجزار غنم ما كلا شاتا mahauci ya yanka tumaki banda akuya daya جماعة فعل ماضي الجزاء فاعل ملزوم بضمة القلم مقول من وسوم بالفتح ما مصدرية ظرفية خلاص فعل ماضي علم هذه جامد مبني على الفتح المقدرة الألف منام من دوريات الأرض وهو وشاك مقول به وسوم إيه؟ أو نسجمه كنا ba karanta ba karanta su biyu mai shi wannan halal warda لا او من ولا من وردة لا كيف كان لي او مش تبع في ولا اللي جاب اللي جاب الجر هو من نعم القائدة قائدة نعم مستثنى بخلاء وعدا وهاشا انا توجيها دخلا da ada ana sauki ana sauki da shi ana istisna'i da shi fa yunsabu al-ism ba'daha maf'ulan bihi sai a yi nasaba ga sunan da ke bayan ta matsayin maf'ulun biyu, duk sunan da ke bayan ta maf'ulun bihi wahidan warda alun eh akan cewa shi fi'ili ne in kaga an mai nasaba shi suna kamar wannan ma khalal warda warda maf'ulun bihi ne khala gurfata gurfata biyu maf'ulun bihi ne aw me aw yujarru ala annaha a'ruful ko a yi musu jarra a matsayin su harfofin jarra ne a gane kamar nan adamsul azhar kalal warda maqulun bi kalal wardi ya zama kala ya zama harfin jar eh na fa in ma kala. idan ma ya riga kala au ada ko ma ya riga ada wajaban nasu zai zama wajibi a yi nasaba a kan cewa shi ne ba ba harfin jar bane in dai ma ya zo ma mazariya zurfiya ko yana matsayin fi'ili ne shi zai zama harafi a haka samun tauhid الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم السابعة نبقي معرفة جبلة الآدمي سنن طبيعة ندن أدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد na kasancewan gaskiya yana tauyewa a zuciyarsa sannan kuma barna karuwa yake wannan yana daga cikin ɗabi'a ɗan adam ma dama ɗan adam zai ringa mu'amala da barna to gaskiya zai rika raguwa ko ɓanna zai ta ruwa ne tare da shi kuna da wannan ko na asamina na takwas inna shahi da liman kula an ba da salaf Lallai a cikin shi akwai mahallin shahi ga abin da aka ciro daga wasu daga cikin magabatanmu. mu annal bid'a sababun lil kufri cewa lallai bid'a shine sababin kafirci inda dai kaga ainihin mutum na aikata bid'a to a hankali a hankali zai iya fadawa kafirci amma ba lallai bane a ce duk dan bid'a kuma yayi rida amma dai shi shine wato dan sako wanda yake babba da ke tura mutum zuwa ga kafirci a gani in an ga kuturu da gazi an kuturu da mai gazi zai ce da haka muka fara ko shi ma kafiri yana farawa ne da bid'a daga bid'a sai zama kafiri kuma yi wani ayi wa anna ahabbu ila iblis min al ma'asiya shi za bid'a ya fi soyuwa ga iblis fiye da sabon Allah shi sa wasu daga cikin salaf ya ce wa yan shi ya kai dana gara in danka a gidan caca da zaka a wajen malam wani dan Ya ce gara ya ga dan a gidan caca da ya ga dan a wajen malam wani wani malam da kace Amr bin Ubay ra'isul mutazila to da ya ga dan shi a wajen wannan malami gara ɗaya ya yi da zuwa wajen caca shi an ga shi a kwance da shi da haka an ga ba wani an ga shi a kwance ba kasancewa in dai in dai ya zama dole sai an yi guda ɗaya. to sai a zaɓi wanda ya fi sauƙi caca ɓarna ne sannan bir'a na zirarci ɓarna ne babba to sai ce ɗan shi gara in ganka a waje kaza da in ganka a waje kaza don kusan yadda magabatan mu ke kin bir'a. amma kuma a wannan zaman na ga yanzu da mazalaci da malamin bid'a wannan shi dare da wajen ka za ka ji a shi ba ɗan iska ne to a gara ɗan iska da malamin bir'a. to malamin bid'a yana yaka barna ne yana canza wa mutane tunani daga tunani mai kyau zuwa ga mara kyau yana lalata kwakwalwar mabiya misali ya hana su bin gaskiya kuma idan mutum yana bid'a ya ɗauka addini yake yi amma shi mai zina ya san ba daidai yake ba mai caca ya san ba daidai yake ba mai shan giya ya san ba daidai yake ba kawai tuba lokacin tuba ne da yi kawai amma shi ma yana tunanin cewa insha Allah nan gaba zai tuba amma dan bid'a baya tunanin duba tunda shi ya dauka addini yake yi amma yana ganin akwai hujjoji cikin Qur'ani da hadisi kan abin da yake yi an gane yawa li'anna al-ma'asiya yutabu minha domin lallai saban Allah ana tuba daga gare ta wal bid'a la yutabu minha ita bid'a idan mutum ya rika akan ta baya tuba dan yana ganin duk abin da yake mai kyau allazina allazina zalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yusinuna suna mutanen da aikin ya bace a rayuwar duniya amma suna ganin cewa wai abin da suke yi mai kyau ne an gane shi da dambiriya shi na kallon da abin da yake a faman zugina da hustu amalihi fara'au hasana shi wanda aka awata mai mummuna aikin shi sai yana ganin abin mai kyau ne amma yanzu za su taɓa ganin mazanaci ana yin disko ko ana kiɗa yana halarta kiɗan ba amma mutumin za ka ana kiɗa suna rawa malaman suna rawa ɗaliban suna rawa sai a nema kawo kiɗan aya da hadi sai ɗan bidiya sai an cashe an yi gumi kuma sai a kawo ma wannan cashewar aya da hadi ku fahimci wannan to wannan shi ne ɗabi'an ɗan bidiya amma ɗabi'a mai saɓan Allah baya halarta abu ya san bai kyauta ba kawai ya san yana ɗan holewa ne wannan lokaci zai ce ai taɓa shi bai taɓa karatu ne ai mun san babu kyau ustaz an ɗan gole ne kaɗan na'am na'am a tafiya. na tara ma'rifatu shaytan bima ta'ulu ilayhi al-bid'a sanin shaytan ga abin da bid'a ke komawa gare shi shaytan ya riga ya san abin da bid'a ke komawa gare shi mun shaytan da yake zuga mutane su bid'a ya san sakamakon bid'a ne cewa bid'a na koma zuwa ga zuwa ga kafirci kina shaytan ke zuga yan bid'a ba za ka shaytan na kama yan bid'a shubaha ya ce jefa musu shubha za su jefa ma ahlus sunna duk wannan shubha da na ana ba? daga yan bidiya na yi in su suka kwanta sai shi ɗan yanzu. idan idan idan wa'annan ahlus sunna suka yi kaza kuma ku ce musu kaza sai ga mutum ya miƙe ina ina ɗan izala masu cewa kaza to kaza kaza sai ta wurgo wasu maganganu sai ga ya rikitar da wasu masu ƙaramin ilimi to aikin shaidan ne shaidan ke ba da wannan shugo haɗin gare su za ka yi ta mamaki yadda ya kawo wasu misalai idan ya samu misalan shedan ne yana kwashe shedan zai zo mai ko yana na wani lokaci zai shi kawai shi ɗan kimar da ake muka zama kuma ku ce ka zama a gane wannan? a kan walau hasuna kasubul fa'i ko da manufar mai aikata wannan da kyau ko da manufar mai aikata wannan da kyau wato ga yadda abin da ya kasance al'ashira wato na goma ma'rifatul qa'ida al kulliya. sanin qa'ida na gaba daya wani nahyu anil gulu Wani qa'ida na gaba daya shine hali daga gulu Wani shine qa'ida kulliya. idan har ahlus sunna suna so su yaki bid'a babban abin da za su fara yaka shine wuce gona da iri a cikin addini daga mutum ya cika zakewa cikin addini yana wuce gona da iri ko da yana cikin ahlus sunna ne farko a taka mai birki domin a hankali a hankali wannan wuce gona da iri sakamakon shi bid'a a gane shi na ga ahalar kitab da ya halakar da su buluwi kiristoci an ganin su musulmai da su dabawan su an dabawan malinika amma amma bai da addini ke koma saboda buluwi sun koma saboda suna tsananin san annabi nisa suka ce dan allah ne suka ma duba cewa ma sun kira shi dan allah ma sun bashi dan karamin mukamin su kai allah ne gaba ɗaya ba kaga irin wannan ba komai kawo da wuce gona da iri ne ana son annabi isa sosai ya ka bashi matsayin allantaka za eh? irin wa'irin wayannan suna nan da yawa idan har ana so a yaƙi bid'a to gaskiya babban abu a karantar da mutane su ringa tsayawa daidai inda Allah ya tsayar da su a daina wuce gona da iri a cikin addini kaga malami yanzu misali in aka yi sallan idi aka yi sallan idi yanzu me ya rage to sai wasu za su tafi in za su tafi suka ce kada wanda ya kuskure ya tafi ka ce ku yan hizba ku duk wanda ya ce zai tafi ku hana shi tafiya kaga mai karamin ilimin mai zai gani zai ga cewa wannan abu gaskiya wallahi malam wannan burge ni wallahi akwai shi da rike addini kaga malam wannan da ya ga cewa mutane in an yi idi tafiya suke yi kaga sai da ya sa ƙarfafa ka ce wallahi dole sai kun saurari maganar Allah za ka kafin ka akara kowa zai gamsu amma amma an gane shari'a zamanin manzon Allah da aka sallar idi yace ce duk wanda ya gana man saurara kudu ba ya saurara wanda bai gana bai tafi abin shi to shugaban shugaban masu imani kenan bai takura wa kowa saurara kudu ba da iji ba a to kai sai kawo doka kake to ule ne a cikin hudu ba a cikin ibi. dole ne ya saurara in ba saurara ba ka sa karfafa su rike mutum sai ya saurara kaga irin wannan misali zai burge jahili wanda bai da ilimin addini amma kai da kai karatu ka san hadarin abu to irin wannan in aka yi shiru abin da zai faru nan gaba yana da yawa kuma zo da to ire-iren wannan misali yana nan da yawa sannan akwai a matsala misali za ce misali an ana sallah sallan sallan ashabu mutum ya gaji misali to kada sallar tarawih an kira shi tarawih ne saboda idan mutum ya gaji ya huta misali sai wani ya zo ya ce maka aka sa wasu aikin shi ne tsaya duk wanda yake zai huta kawai a dole ya miƙe amma ya shiga bayi abin shi bayin a ce an baka minti kaza in baka fito ba kaza misali har zo duk ire-iren wannan misali ka duba zahirin shi sana dini ne ba a san mutum ya yi kasala eh lalaci ne ba su amma zamanin manzo Allah da haka aka yi annabi ya ce wata mata ki yi sallah iya nishaɗinki ki in kin gaji ki bacci eh li yusalli ahadukum nashadahu fa idza fatarat a wato ɗayan ku yi sallah iya nishaɗin shi fa idza fatara falyaqut idan ya gaji yi bacci to sai wani ce baka isa kai bacci baka za mu zani to irin wannan ne buluwi da ake magana a wajen ibada a gane to ji abin da ya shafi guluri wajen ibada a taka masa burki Guluri wajen aƙida a taka mai burki Guluri wajen mu'amala taka mai burki to zai ga an samu addini matsakaici a gane to shi ne abin da malam ke faɗa nan wajen cewa ƙa'ida na gaba ɗaya kawai ina so a yaƙi biri'a a yaƙi wuce gona da gini. in aka yaƙe shi an yaƙi biri'a amma in ka bar za ka iya barin mutum an ce ya sha ƙwaya ya sha ya sha farazol kwaya biyu ka bashi ya sha goma ko ishirin a shi ke nan biri a za ka ji an ce mutum ya yi ga inda aka tsaye da shi zai ƙara kuma kai shi a biri a ta zo ka gino an gane sai an yaƙi 'yan kwaya na addini sana a samu nasara in ba yaƙe su ba to lallai musulunci ba zai rabu da mai ba biriya na wa ma'arifatu ma ya ulu ilai da kuma sanin abin da bid'a abin da guluwi ke rikewa gare shi guluwi na kaiwa zuwa ga shi na'am alhadiyata ashara madaratul uqub ala al-qabr na'am cutarwan da zimtan kabari da ajali amalin salih saboda yin aiki da kyau mutum ya zimci kabari kullum yana kabari kullum yana kabari wai zai yi sallah ba zai yi sallah ba sai ya je makabarta in zai yi sadaka a makabarta yake sadaka shi shi yana ganin duk sadakan da ya yi a kabarin wali ya fi lada da kabarin da ya da sarƙar da ya a masallaci a gane ku in an nemi taimako a masallaci ba zai bayar zai bayar kaɗan amma a makabarta zai bayar saboda waliyin da ke wajen da akwai cutarwa a sami na ashara na goma sha takwas ma'arifatun nahi an islama الثانية عشرة نقوم شابيو معرفة النهي عن التماثل والحكمة وتنسلم حاني قبل متم متم da kuma hikima ne zarar ya an gusar da ita murga mun san hikiman gusar da mutum mutumi ko satin da ya wuce murga mun yi bayani akan wannan abin da ya shafi shedan ya tsana tarko ne garin su ya ce su sassaka gunki na ainihin manya-manyan malaman su su ajiye wayannan gumaka a majalisosin su in suka ajiye nan gaba shedan ya san zai samu nasara a ringa bauta mu wayannan gumakan shedan ya san ko bayan shekara dubu ɗaya ne insha Allah zai samu nasara shi abinda da shedan ya sani kenan shi yasa shedan ya zuga su yace kowane majalisi ya ajiye gunshi a wajen eh an gai Malamu salam. da ya halatta wa kai kyau bai da kyau manne-mannen hotuna البردة البردة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من لي برد جماع من قوايتها كما ترد جماع الخيل باللجو نعم wani ke da shi birar da jima'in wanda zai mayar da kangararren raina min gawayin ya daga allakanta kama turaddu jima'ul kai kama yadda ake ake mayar da kangararren doki da linzami hmm. doki idan ya kangare da mai ake control din shi a mayar da shi ana kama linzami zama linzamin na hada da hancin shi ana huda hancin da hasa linzami iya ga an ja za su kare hanci dole ya biyayya hmm. an gani eh fala tarum bil ma'asi kasara shahwatiha inna ta'ama yuqawwi shahwatan ladhi na'am fala tarun kasar shahawatiha kada ka nemi karya sha'awar ranka da saban Allah wato kada ka nemi karya sha'awar ranka da saban Allah rai tana da sha'awa tana da sha'awar zina tana da sha'awar shan giya tana da sha'awar caca to kada ka biye mata kada ka nemi karya sha'awar ta da saban Allah inna ta'ama lalle abinci yuqawu yana karfafa sha'awatan nahi yana karfafa sha'awar nan na mai zari lalle abinci yana ƙarfafa sha'awar mai zari mai zari yana ƙara cin abinci yana ƙara sha'awar abinci ciwo ne yago hmm. na'am wannan su ka tifil in ta hamilu shabba ala hubbin eh, rida ko minhu shabba ala hubbin rida wa in tafdimu ya tsari ya fada miki wannan su ka tifil shi rai kamar jariri yake in to minhu in ta iya ne shekara zube shabba zai girma ala hubbin a kan san shan mama wa in tabbihu idan ka yaye shi ya faɗin kai yi. aka rai yake an gane ku rai kana saban Allah ka yaye shi ci gaba zai yi amma ka yaye shi da ƙarfin tsiya baya so baya so sai ya miƙa wuya eh malli bi raddi jama'a wa nake da shi da zai mai da kangaren raina da waye ta daga halakanta kamar tsoron da jima'i sai kamar yadda ake tunkuɗe kangaren dutse da lulluɓi da lizani na falatar rufin ma'asi fala ta mun kasa shawatiya kada ku nemi karya sha'awar ranku bil ma'asi da sabon Allah inna ta'amun qawmi domin lalle abinci yana karfafa sha'awar nan na mai zari na'am wannan su kalbi kaga shi rai kaman jariri ne idan ka kyale shi shaffa sai ya girma a ranar biran na karfin shan mama wayan tabbimu idan ka yaye shi ya faɗi ne zai yayu ma ni ka bani Da malaman zaune laƙar faɗa fil haijayi hana zamani ka za su haɓu kullum bi ɗahin tunani, kuma wari so min ilmi wa bayani a halla umar buktaru dara amani ma kana da laƙar faɗa hana zamani hakika annabi ya fifici mutanen zamaninsa a wajen yaki a wajen sojoji haija sojoji haija kuma yaki annabi ya fifice mutanen zamanin shi a wajen sojoji sojojin annabi na musamman ne na'am kaza ashabu sahabu haka nan sahabban da sun fifice mutanen zamanin su kowanne da sukan nan na mashin su sahabbai sun gada daga cikin iliminsa da bayaninsa. A na'am adallahu ahallahumul annabin zaɓi ya saukar da su dara amanin gidan amincinsa annabin zaɓi ya saukar da sahabbai ina gidan amincinsa wa a'ala lahum ma kana munhaqa ya dawaka musu mata da munhaqa abin da ya kasance ya kaskanta da daraja annabi ya dawaka musu abin da ya kaskanta a da daraja laqad faɗa a ahli zamani annabi ya fifici mutanen zamanin sa wajen sojoji ko wajen yaki kaza sahabu haka nan sahabban sa kullum kowanne bi ali bilal da suka mashin sa sun san gada na ilimin sa da bayanin sa a hallawa muktar annabin zabi ya saukar da su da amani gidan abincin sa wa ala lahu ma kana mun halqa ya dauka musu abin da yake yayi ya kasanta da daraja a hallawa hmm? hmm? المسلم نعم أنت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ينصر المظلوم والمذكور يبني ظلمه يغلق الأسد والشجعان والشجعان يبدي بأسه يهدم الأوتار يعيد الأسواد في الإيادي حتى أنه لو رأته ما عدد ما عدد من حول ذي الإياد أحد ينصر المظلوم ينا تيمكم من ذاك ذلك Da kuma mai daukan fansa wanda yake wanda aka zalunce shi na so ya dauki fansa yana bayyanar da zaluncin na. annabi yana fito da zalunci a fili cewa ya bayyanar da mutane an zalunce shi na'am yulikul asada yana halakar da zakoki wal ashja wa shaja'an da kuma jarumai annabi yana halakar da jarumai yau ba asahu yana bayyanar da tsananin yakin shi yudimul autan yana rusa al'ausan gumaka kaga Allah yana yaban mulkinsa Allah yana yaban mulkin manzo sallallahu alaihi wasallam yuridul awda yana girgiza duwatsu kafirai manya zuwa kamanta da duwatsu kaga dutse bai yi waka girgiza shi annabi yana girgiza duwatsu wato yana girgiza manya-manyan kafirai gaggan kafirai annabi na girgiza su bil'i'a da narko da kecewa hatta annahu law ra'atu ma adat hatta annahu hatta lalle shi annabi laura atu'ad da adawa za su ga annabi laura atu'ad da adawa za su ga annabi mata da ba su wuce gona da iri ba saboda tsoron ma'abocin yacewa saboda tsoron abocin yacewa yansurul mazluma wato yana taimakon wanda aka zalunta da kuma mai daukan banza yubu yubu ba su ya jiri zulmu yana yayin zaluncin za. ko yana bayyanar da zalunci ga mutane su gane zalunci ne yulikul asada yana halakar da zakoki yana halakar da jarumai yana bayyanar da tsananin yakin sa na'am yudimul awtaf annabi yana rusa ka wal jabbaru yusni mulkahu Allah yana yaban mulkin sa sunan Allah al-jabbar na'am yudimul awtada me ma'anar al-jabbar mai ɗaura karaya mai dawo da mutum yadda yake da da can mutum yana da wadata sai talauci Allah shi ne jajir Allah zai iya ɗaura shi ya mai da shi yadda yake da ko karaya na hakika ya karye Allah zai iya mai da shi ya koma yadda yake da hmm? ko kuma jabbar ya ɗauki kuma wanda yake iya tilasta ka yi abu Allah yana iya tilasta ka yi abin da baka so an gane Allah wa ma anta alaihim bi jabbar kai manzo Allah baka da iko tilasta sabu kowa Jabir wanda yake tilasta sabu mutane su yi Jabir ko mai daura karaya sunan shi Jabir Mutu ya karye zai daura shi sunan shi Jabir an gani sannan kuma wanda zai mayar da kai zuwa ga yadda kake da da kana cikin talauci kana cikin arziki zai ka talauci zai mai dawo da kai yadda kake da shi ma sunan shi jabir na'am na'am yurhidul atwada Allah yana girgiza duwatsu bil i'ad da narko ko da kacewa na'am hatta annahu har cewa lalle shi laura atu'ad da a ce adawa sun gan shi ba ta da da ba su wuce gona da iri ba daga tsoron ma'abocin narko ko tsoron ma'abocin kacewa shine manzo sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم ودعت أوجها بها وبيوتا مل منها الإكفاء والإكواء ودعت أوجها wato ta musulmantar da wasu fuskoki بها بها da wannan yaki wa bulu da wasu gidaje mulla min hal ikwahu wanda aka kosa da ainihin juyarwa wal ikwahu fitarwa an kosa da juya wa na ta juya gidaje gidaje na ta na faduwa yana ta juyar da gidaje kuma da juyarwa da kuma ainihin ikuwa wato wofantarwa A gane ku sojojin annabi sun musibantar da fuskoki sun musibantar da gidaje wanda mulla min hal ifa'u wanda aka kosa da ainihin kifarwa wa ikuwa da wofantarwa sannan ifa'u da ikuwa kuma wani aibi ne a cikin wakil wani aibi ne a cikin wani a cikin wannan baiti akwai ikba a cikin wannan baiti akwai ikuwa wani aibi wani nau'i na aibi idan eh, ana rubuta baiti an gane ko na'am fada'u ahlam al-bariyat wal 'afu jawab al-halim wal ikba wal ikba to da kafirai ga bala'i yayi bala'i fada'u ahlam al-bariyat dan ga kira ahlam al-bariyat mafi hakurin talibai wanda a cikin talibai ba wanda ya kashi hakuri sai ka kira shi na'am wal afu dawamul hadith fa da'u ahlam al bariyati suka suka kira mafi hakurin talikai wal afu jawabul hadith shi kuma afuwa shine jawabin mai hakurin eh wal igdaw da kuma rinsa ido lafiya da afuwa da rinsa ido shine jawabin mai hakurin na'am la shutuhu al qurba allati min quraish qad ta'atha sirat wa shahana'u wato na shaduhul qurba sun gama annabi da zumunci allati min ƙurashi wanda yake na qurayshawa kaje ka tuna da Allah dan zumuncin da ke tsakanin mu da kai dan Allah ka yafe mana sai ka san hada shi da zumunci wanda wanda yake na quraish na quraish wanda attiratu daukan fansa wa shahana'u da kuma gaba ka ta yanke ta daukan fansa da kuma gaba ka ta yanke wannan alaka zumunci ne wada'at audu'an biha wato sun musibantar da fuskoki da ita da gidaje wanda al-ikhaw kibarwa da wofintarwa mullame wato wanda an kosa da an kosa da kibarwa da kuma wofintarwa gare ta wadda au ahlam albariya da suka ga ana ta kifar da gidajensu ana ta wofintar da mutanen ana kashe su sai suka kira mafi haƙurin talakai والعفو جواب kuma afuwa a lokacin shine لغة mai جواب ما يقولي والعفو والانتزاع da abuwa da rantsa ido shi ne jawabin halin shi ne jawabin mai haƙuri na shaduhul qurba na shaduhu sun gama shi da zumunci allati na ƙurashi wanda yake na qurayshawa na'am asada an hatta kiratu wanda ɗaukan fansa da kuma tsiyayya gaba na'am zai cika na'am hmm. الله الرحمن الرحيم بسم من ملك الحرف القيادة لم يزل يقرأ في الصراع من ملك القيادة duk wanda ya mallaka ma kwaɗayi jagoranci duk wanda ya mallaka ma kwaɗayi jagoranci lam yazal yaqra'u sura ba zai gushe ba yana kwankwada a cikin ruwa minar zulmi na ƙasƙanci shi ne tsora na kwata ba zai bushe ba yana kwakwada a cikin ruwan ƙasƙanci shi ne a tsora ruwa na kwata tsora shi ne ruwan da tuni ya sai ke taruwa shi ne ruwan kwata a gani idan mutum ya mallaka ma kwaɗayi jagoranci ba zai bushe ba yana kwakwada ruwan kwata a gani kaga a cikin da ya sa shi mai kwaɗayi ne to zai zama to ruwan kwata zai ta kwakwada to mana zai zama wulaƙantacce ba zai sha ruwa mai kyau ba kuwa man arada al-atma'a bil ya'si ranat ilayhi aynu al-izz min haythu rana duk wanda ya bijiro wa ainihin kwadayi da dai ba tsammani wanda ya bijiro ma kwadayi da dai ba tsammani mana ya cire hankalin shi game da yin kwadayi ranat ilayhi aynu al-izz ido na daraja zai ta shi daga inda yake kallo idanuwa na daraja za su kura mai ido daga inda yake kura inda yake kallo duk inda ya kalla idanuwa na daraja suna kura mai ido to kai babban mutum ne man attafa nafsa ala makruhi kana gina qarinuhu haisun tawa duk wanda ya karkatar da ranshi akan abin da take ki ranshi na kin wannan abin amma ya karkatar da ranshi zuwa ga wannan kana gina qarinu to wadata zai zama shine abokin hadin shi duk inda ya nufa man mallaka shirka al-qiyada duk wanda ya mallaka mu kwadayi jagoranci lam yazal yakrahu fil ma'i ba zai gushe ba yana kwankwada a cikin ruwa min zulli na kaskanci sara ai ruwan kwata man arada al'adma a bilba biliya duk wanda ya bujiro ma ainihin kwaɗari da ɗaya tsammani wato ido na izza zai ta kallon shi daga inda yake kallo man attasan nasa duk wanda ya karkatar da rai ga abin da ke ki kanal gina karinu wadata zai zama shi ne abokin haɗin shi duk inda ya nufa masha Allah kana ai su ƙasa da ما شاء الله زي ما قلنا أني كرات أني كرات وأتش وقتي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نسيبك من الدنيا يزو يزو من دار الآخرة يا يزو ما جاني من الدنيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك أم واتل